Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. A yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a. da FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da hantsin ranar Alhamis biyu ga watan Janairun 2020 Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za a ji cewa an horar da wasu matasa a jamhuriyar Nijar yadda za su rika amfani da yanar gizo. Sannan muna tafa da shirin na kasa na Sulan Barma da kuma sharhin wasu jaridun Ghana. sai sakonnin da kuka bar mana akan na'ura amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Kungiyar mayakan sa kai da Iran ke mara baya da ke zanga-zangar kalubalen farmaki da Amurka ta kai ta sama. sun janye daga haraban ofishin jakadancin amurka a bagadaza a jiya laraba bayan zanga-zangar ta shiga wuni na biyu yayin da tehran da washington ke yi wa juna barazana tun da farko jami'an amurka dai sun yi amfani da barkonun tsohuwa da albarusan roba a kan masu zanga-zangar bayan sun yi ta jefa duwatsu a cikin ginin kana suka cinna wuta a kan bangon ginin suka kuma cinna wuta a kan rumfar jami'an tsaro da ke kofar shiga harabar ginin zanga zanga ta jiya laraba na zuwa ne wuni guda bayan da gungun jama'a suka yi yunkurin kutsawa a cikin ofishin jakadancin sai sun kai dab da inda jami'an tsaro suke saye suka kuma yi amfani da wasu abubuwa suka karya kyaurin karfe da wato ta bangare da baki ke shiga a cikin gidan amma dai ma'aikatar sojan amurka ta pentagon ta ce za ta aika karin dakaru 750 zuwa yankin gabas da tsakiya domin abin da sakataren tsaron amurka wato mark expa ya ce wato wannan wani shiri ne na kota kwana firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce zai nemi majalisar dokoki ta bashi kariya daga gurfanar da shi gaban shari'a a kan zargin cin hanci da rashawa matakin da ka iya hanawa wato a masa shari'a wanda da za a yi kafin wato zaben watan maris Netanyahu ya huskanci zarge-zarge da dama ciki har da zargin karɓar manyan kyautuka da kuma yin alfarma akan harkokin siyasa domin ba da labari masu daɗi a kansa. yana dai bayyana kansa a matsayin wanda ake yi wa bita da kullun siyasa ina da niyyar neman kariya saboda wato ina sadaukar da rayuwata domin ku al'ummar isra'ila in ji netanyahu a wani jawabinsa na talbijin ajiyar laraba ya ce amma akwai mutane da ba su kaunata suka tafka ayyuka na manyan laifuka sa'annan kuma suke da kariya har tsawon rayuwarsu ya ce waɗannan mutane su 'yan lelin kafafen yada labarai ne kuma 'yan ɓangaren hagu wani kwamitin majalisar dokoki ne zai yanke shawarar gabatar da batun ba da kariyan ga majalisar baki daya domin kada kuri'a a kai amma babu wannan kwamitin saboda babu gwamnati a yanzu ba dai za iya yin shari'an ba akan zargin rashawar har sai an kammala wannan batun ba da kariya ana shan labaran ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc an ayyana madugun 'yan adawa kuma tsohon firaminista umaru sesoko imbalo wanda ya lashe zaben shugaban kasa a kasar gini bisau yayin da abokan adawansa ke korafin tafka maguji hukumar zaɓe ta faɗa a jiya laraba cewa embalo ya lashe kashe 55 cikin 100 na kur'un da aka kada yayin da wani tsohon firaministan ƙasar domingo simos pereira na jam'iyya mai mulki da ake kira paigc ya samu kashi 46 cikin 100 na kur'un Pereira ya ce zai duk kokarin sai tabbatar da an yi watsi da sakamakon zaben. Ya ce sakamakon zaben wucin gadi da aka sanar da farko yana tattare da rashin gaskiya an kuma yi magudi wanda zai iya cewa damfaran zaɓe ne yana faɗawa 'yan jam'iyyarsa. amma masu sa ido a kan zaɓe ba su ba da labarin wani magudi da aka yi ba kana wakilin majalisar ɗinkin duniya a afirka ta yamma muhammad bin chambers ya yi wa hukumar zaɓen barka a kan abin da ya kira aiki mai kyau da ta yi daga ƙarshe lauyan shugaban amurka donald trump rudy giuliani kuma mutumin nan da batun binciken ukraine domin biyan bukatar trump ya ta'allaka a kansa ya ce ya amince ya bada bahasi akan batun shari'ar tsige shugaban kasa kuma zai iya sa ya ga an wanke shugaban ya ce zan ba da bahasi lallai zan yi hakan zan ba da lacca zan kuma yi jawabi ne in ji giuliani yayin da ya isa jihar florida da ke tekun gabashin amurka a ranar talata domin halartar liyafar jajibirin sabuwar shekara ba a sa ran cewa giuliani dai tsohon magajin birnin wato new york kenan kuma da daɗe na hannun daman shugaba trump zai shiga cikin lauyoyin da za su kare shugaban ƙasar a shari'ar da majalisar dattawa ke shirin yi tare da lauyan fadar white house pace paloni babban mai kare shugaba trump idan har bahasi da Giuliani ya ce yake shirin bayarwa ya tabbata to ko shakka babu zai bankaɗo batutuwa da dama. gaida Baba Yakubu Makeri da ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya. To ma saurara mana afuwa na ɗan na'ura da muka samu. A Nijar wasu matasa ne suka samu horo akan yadda za su rinka amfani da yanar gizo da kafofin sada zumunta da kuma wallafa labarai. ofishin jagadancin amurka tare da haɗin guwar ƙungiyar mata 'yan jaridu a ƙasar wato apac da majalisar matasan nijar suka shirya wannan taron da ya horar da matasan kusan talatin ga rahoton da wakilinmu yusuf abdullahi ya aiko mana daga yamai kimanin dai matasa talatin ne da suka fito a yankunan nishar takwas suka samu wannan horon na amfani da yanar gizo musamman ma shafukan sada zumunta wajen isar da wasu sakonni ko labarai masu muhimmanci. Ofishin jakadancin kasar Amurka a Nijar tare da haɗin gwiwar ƙungiyar mata 'yan jarida na Nijar a Park da Majalisar Matasan Nijar su ne suka shirya wannan taron a birnin Yamai wanda ya kwashe tsawon kwanaki biyar. Ganin cewa da Nijar galibin matasa ne yanzu al'ummar Nijar kusan kishi saba'in da ɗoriya daga cikin ɗari matasa ne 'yan ƙasa da shekaru ashirin da biyar wato shine ya ja hankalin hukumomin ƙasar da ma masu kawo tallafi cewa da masu hannu da shuni kamar ofishin jikadancin amurka domin ganin an koya musu hikimar tafiyar da yadda za su kirkiro shafuffuka na sada zumunta da kuma saka labarai a ciki labarai na gari. Wannan horon da zai taimaka matasan na Nijar wajen tantance labarin gaskiya da na kamzon kurege. Da ba mu san yadda muke aiki da rezo eh, eh, eh, ba, amma yanzu daga wannan farmashin na san wani irin labari ne kamata ka kai cikin rezo sosiyo na san wani irin labari ya kamata ka kasa ci bisa kan harkar yada labaru bisa kan harkar yanar gizo-gizo yadda za mu yada labarin da suke faruwa cikin mu ta niger abu ne da zai unhwane mu kuma da zai unhwane niger kuma insha allah za mu hudu niger horon kuma zai taka muhimmiyar rawa a zabukan da nijar za ta shirya nan da wasu 'yan watanni masu zuwa matasan ga su ne suke da yawa a kan social media kenan dole ne mu yanzu in an ba su horo mu kenan gare mu za mu taimaka bisa eh, za mu taimaka ma al'umma don mutane su yi zabukan nan cikin kwanciyar hankali Eh, al'umma duka eh, su zanna cikin kwanciyar hankali. Akasarin da waɗanda suka samu horon ɗalibai ne da kuma kalilan da ke gudanar da aikin jarida na sa kai. Yusuf Abdullahi daga Nyamai, jamhuriyar Nijar. madalla gaida Yusuf Abdullahi da wannan rahoton da ka ya mai To kafin mu ci gaba mu ci gaba da shakatawa da wannan wakar akan faifai. haskaka duniya ta fannin ci gaba da ƙasa. Magage uwa gare mai ilimi, ilimi akwai kalubale. Madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Jama'a salamu alaikum barka mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ni Sule Mumuni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na yau da ke matsayin na farko a wannan shekara ta 2020 zai ci gaba ne da baku hirar da wakiliyar sashen hausa a garam tamar abari ta yi da wani wanzamin zamani abdullahi mutare adam wanne ya kawar da dukkan wani tunani a game da tawayar da allah ya jarabce shi da ita domin shiga fafatawar neman na kai a makon jiya mun tsaya ne inda arkeli ke amsa wata tambayar da tamar ta yi masa dangane da yadda aka yi ya haɗa sana'arsa ta aski da kasuwancin ƙasa da ƙasa saboda haka daga nan za mu dora kai maganar kana zuwa Ghana kenan ba askin kaɗai kake ba kana hada da kasuwa kamar saida saidan kaya yau ina hada da saida saidan kaya kayan samari haka na jiki nake zuwa ina kawowa ina sayowa da ka buɗe wannan shagon kamar kana da kayayyaki komi da komi ne ka saka a ciki eh wannan shagon babbar da zan buɗe ban ma tsaya ba na wani wasa sai da na san na tabbatar da komi na na kirki ma Tandazu a lokacin nan da na buɗe shagona na bin na rasa kamar guda goma sha bakwai haka Tandazu na kirki masu tsada manya wanda har yanzu su ne ma nake aiki da su eh, da kujeru komi da na san na haɗa matukunne keskin Arkeli ya ba da gudunmuwar shi ga matasa wanda ba su da aikin yi ta hanyar koya musu sana'ar aski. Akwai yaron da shi ma ya dan taso yana son abin sai ya fara bina muke ta yi ana ce mishi murtala mamu baidu. Shi ne ya fara cewa gashi gashi yana so yake bina wani lokaci in zan tayi ma wurin yin aski in ce zo mu yi sai ya goyi na a belo sai mu je in muka je sai in yi aski. bai san ma kuɗin da yake so shi ma dai koya har ya riga yana buɗe shago yanzu haka akwai yara da nake koya ma wannan yaron da kika ga na aika shi ma 11 ne da aka sake lakwal sai ya tarro ni ya ce min wani dan Allah dan annabi wannan ba kansa za mu shiga kuma binne sana'a komi binne komi zaman banzan wannan ya ishe ni sai gwanda yake ya ce mini zai zo ka a koma lakwal ya rika ya koya aiki a wuri na ce mai a fadi problem yanzu dai wannan dan lokacin alhamdulillahi kuma ni yanda nake koya ma yaro babu wani abu a kaina yanda na ɗauki dan uwana ko ɗana na ciki na haka yaran da suke gabana ko kanina ni haka nake tahiya da su in na ga irar ta nake na kai irar tsakani da Allah nake koya ma abu wanda ni na san Allah ne zai biya ni eh wani ba kuɗi ba suke bani nan nan nan ba su komi kuma na yi saki yara wajen guda hudu a jikina da murtala da na gaya duka na koya ma yara a yanzu haka akwai yara guda biyu wanda suke tare da ni na saki yara ban da murtala na saki yara hudu eh, akwai su ma sun bude duka shagunansu mm, eh, suna sana'a kuma su ma irin tawa da askin eh kuma alhamdulillah duk inda suka gani suna respecte na dan gudan da yake nan makwabci ne ma kullun duk sahiya ya doke na tamkar baban shi wan shi yana zauwa sosai yana gaida ni akwai muna mutunci kwarai da su duka yaran ba sai lalle a shago ba arkeli na zuwa har gidan mutum he masa aski tunda ina da abun hawa cikin abun hawa na ma ina da komi da komi a haɗe na aski yana da abin ruhuwa tandos da regulator da komi da komi a ashe daga an yi kira na sai in tada abin hawa na in je da wannan abubuwan in yi filasan su da kai da iyalan kasartu mutanen mu wannan bugajen nan da laraba nan su da ma yawanci gida ake zuwa ana musu to kuma akwai wasu manyan mutanen wanda in suka muka ga suna zawa ma wurin mu muka ce musu a ah, mu bari su bari mu rika zuwa gida to bisu so kama a tsare suke sun yi su ma su zo dai su shiga layi mm. eh binne cewa da yawa suna nan mm. dan akwai wani konzon da an ya zo ma wurin namu shi hadda tsaro ko tsaron yake nashi kuma he zamna eh kuma komzon ne gaba ɗaya ma in ya zo sai ce ma sojan su ta su sai ya zamna in muka ce taso a mai he ce a kawai abu ya kawai layi zai bi kamar wani irin amfani ka samu a cikin wannan ah, aiki naka na aski gaskiya ne, amfanin da na samu gaskiya suna da dama alhamdulillah eh tunda na yi na moto na yi arme na sayi mota da aski eh. a kuke dai an yi abubuwa da dama wanda komi da komi na wanda dai mutum zai yi a rayuwa gaskiya na yi za ka ga wasu irin wannan nakasa an ta same su su shi kenan gani suke kawai rayuwa ta tsaya a nan sai dai su je ko su rungumi bara ko kuma wanda yake ganin nakasa wani wani mutuwa ce ko wani abu a jikin shi wannan mutuwar zuciya ce kuma eh saboda a rayuwa akwai wanda ba su kai mu ba ma wanda ba su kai mu ba ma sun tada sun kama jikinsu sun tafi suna suna buda tunda da yawa da yawa ni na ga wanda ba su kai ni ba suna buɗa hankalin su kwance in na kalle su ina jin daɗi kenan ina jin a wani lokaci ma bin man cewa jimira filbiyan muna tsaye ina tsaye cikin shagona wani katon mutum gashi nan sai ya shigo cikin shago ya ce bara yake nema sai mutane kowa ya kalle shi ya dariya sai na ajiye tandoza na fasa aski sai na zo na zo dingis dingis ina gurgunci sai na zo gaban shi na ce ka ganni ya ko na ce kalli ni gurgu ne amma ji sana'a niki zuciya ta bata mutu ba na ce sana'a nake kai ka na kasar da ziciya ka kai da ƙato da kai na ce amshi na bashi sadaka na ce gata da Allah ka shi ka nemi sana'a na ce ka leƙa ka ga mu ma mun zagume muna yi kuma bara kaskanci ne ka je bara aka amma wani kallo ko ni da nike na kashashe sai in musu wani kallo kuma ina jan hankalin gwamnati dan Allah dan annabi kamar yadda bisa san bara wannan ƙungiyoyi da suke taimaka ma na su to dan Allah dan annabi ina shan hankalin gwamnati ta bi sau da kafa a rika ba na su a yi tsari a tsara abu ya kyau yadda in aka kawo taimako wannan nan na kashashe aka kawo shi kawo na kashashe ya samu kayan shi hakin shi ne Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar. To raro daga damagaran za mu leƙa birnin Yamai inda wasu kungiyoyin bunƙasa ilimi wato aso apt suka fara bayyana damuwa akan maganar mutunta 'yancin nakasassu a fannin ilimi a nan waɗannan ƙungiyoyi na son yi wa shugabannin nakasassu rakiya don ganin hukumomin ilimi sun gaggauta kaddamar da shirin haɗa yara masu bukata ta musamman cikin azuzuwa guda da sauran yara masu cikakkiyar lafiya a makarantu mallakar gwamnatin jamhuriyar niger wato education inclusive da nufin kawo ƙarshen wariyar da yara na ke fuskanta a wannan ƙasa duk da cewa tana cikin waɗanda suka rattaba hannu akan yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya kan batun 'yancin na su wannan yasa aka yi wata tantaunawar musamman tsakanin hukumomi da mambobin aso apt da jagororin haɗakar ƙungiyoyin nakasassu federation de de cape a ranar 31 ga watan disambar da ya shige kamar yadda bizo musa na aso apt ke ƙarin haske a kai kun yau muna cikin niger ta sa hannu bisa kundi na ƙasar mu ma na kanshi da kuma hali na kasashen waje wanda an ce za a ba duka 'yan ƙasa komi matsayin shi a bashi incin shi na makaranta to wannan kuma alhali mu ana mu gani har yanzu akwai kuskure biska da wa'anda ke da rauni haka ana take musu wannan haki ba abubuwa da yawa ya kamata wanda su samu a kula da shi biska da wannan makaranta ba za su samu shi ba yau in ɗauka ko in baku misali kawai zuwa wurin shiga aji yau ya kamata a ce mu ta yi irin wannan mahayi wanda in masu eh, rawani suka kwagura mu da a ce za su shiga a cikin ajinsu ba cikin sun samu wata matsala ba to yau ka kodi inda aji ko musu wuri da yawa wanda akwai wannan matsala kawai a takaice ne ba da wannan misali to biskar wannan ne mu tattauna saboda su wannan waɗanda sun ka zo kadar kadar na minister da kuma duk mun ka gayyato su sa a cikin aikin su na yau da gobe matakan da kamata su ɗauka saboda wannan masu rawani su samu a ci musu hakkin su na su ma su zan eh, yanda incin su na na kasashen waje da suka ba su kundi na kasashen waje na kasan saboda makaranta su samu su shige ta ba cikin wani an maida su ware ba haka. To masauraro nan za mu ja birki a shirin na yau sai dai kafin mu rufe muna yi wa daukacin na kasassu barka da sabuwar shekara ta 2020 fatan alheri a gare ku gaba ɗaya yanzu kam a madadin bakinmu na wannan jikon abdullahi mutare adam mai askin zamani da bizo musa mai fafutukar kare hakkin yara a fannin ilimi a jamhuriyar niger da wakiliyar sashen hausa a dama garam tamar abari ni suleiman muni barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku muni lafiya. a bisa kwakwalwarsa baya juyayi. A gaida Barma da shirin nakasa, yanzu kuma sai sharhin wasu jaridun Ghana. Da jaridar Daily Graphic da soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine Akufa Ado ya yi kira da Afirka daga kasashen waje da su taimaka wurin kawo ci gaba a Afirka. Jaridar ta ce, Shugaba Nana Ado Danko Akufa Ado a ranar talata ya yi kira ga 'yan Afirka da ke a kasashen waje cewar gaba da shiga wato shekarar nan na dawowa gida da wadda ke tare da ta kuma samar da riba suna da muhimmiyar rawar da za ta taka gun kawo ci gaba da bunƙasa a afirka asibitin koyarwa na tamale ta bukaci babban jami'in zartarwarta da ya ajiye aiki na wani lokaci babban jami'in zartarwa na asibitin koyarwar ta mali dr david zeta kalbila an yi kira gare shi da ya koma wuri ɗaya zauna domin a ci gaba da bincike a kan zargin da ake masa wani kundi da chairman ɗin hukumar asibitin na tamale mahmud nasiruddin ya sa hannu ya nuna cewar hukumar asibitin na koyarwa a zamanta a ranar 31 ga watan Disambar shekara 2019 ta amince da ta karfafa sharuɗa na tabbatar da gaskiya da adalci. An garkame mutum goma sha takwas a yandi. jaridar daily guide ne ta ruwaito wannan labari wani karamin kotu a garin yandi da ke a jihar arewaci ta garkame wasu mutane goma sha takwas da ake zaton 'yan bangaranci ne na yammacin togo da ke neman 'yancin kansu wato jaridar ta ce an garkame su cikin idan maza jaridar ta kara da cewa karamin kotun na yandi ya bisa shugabancin his lordship antonio duku aidu ya ba da umarnin mutanen da ake zarge su sake bayyana a gaban kotu a ranar tara ga watan janairun shekara ta 2020 mutanen da ake zargi da an caje su ne da shirya makisanci da kuma cin amanar ƙasa. har yau dai a jaridar na daily guide na ba ya yi watsi da kiran da aka yi masa ya shiga cikin 'yan yammacin togoland jaridar ta ce babban sarkin yankin na rautar boko na boko na ba a sigiri a zuka na biyu ya yi watsi da kiraye-kiraye da wasu mutane ke masa shiga cikin 'yan bangarancin nan na yammacin togo da wannan sharhi na jaridar daily guide muka so karshen sharhin jaridun na yau ridwanan lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana Madalla gaida Ridwan Abbas da sharhin wasu jaridan Ghana. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon ma'anan na cewa karfe biyu da minti ashirin na dare. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ni ne ta mazaji ɗan koli ya wuri State Nigeria. ina yi ma dukkan 'yan mu Najeriya da ƙasar duniya gabaki ɗaya murnar sargasar wannan shekara da fatan shugaban ƙasar mu zai ya baya tuna da irin halin da mutanen kasar nan ke ciki don haka don Allah mai girma Muhammadu Buhari a koma baya a zuri matsalolin da ke cikin Najeriya wanda talakawa ke ciki a share musu hawaye Allah ya ba da ikon taimakawa. A ni ne Abubakar Garba Jakobo Cikarofin Madaki. a wannan karo na taya jama'ar duniya shiga sabuwar shekara na dubu biyu da ashirin ba haka na murna allah kuma ya sa mun shiga sa'a amma fa shugabannin duniya gaba daya su tsaya a kan gaskiya ko da su ba musulmi ba su adalci wa jama'a su taimake su su rayu mai kyau kamar yadda suke rayuwa sai mu samu zaman lafiya amma muddin suka ce da su wayo ne da yaudara da zamba to fa zaman lafiya babu shi a duniya duk wanda ce za a zauna lafiya kai yaki assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Usman Bello Bonkari daga jihar Sokoto a Najeriya a amurka ina son ya mika sakon barka da shekara ne zuwa da labar ya huce zuwa ga dukkanin ma'aikatan a boa hausa da fatar an shiga sabon shekara lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi mai magana yusuf tela mai hula muna gode ma allah yadda muka fita shekara ta dubu biyu da sha tara lafiya muna fatan allah ya tabbatar mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a 2020 allah ya kara wa shugaban kasa muhammadu buhari lafiya da zaman lafiya To kafin mu kammala shirin ga labarai amma wannan karan a takaice. Kungiyar mayakan sa kan da Iran kimara baya da ke zanga-zangar kalubalantar farmaki da amurka ta kai ta sama sun janye daga haraban ofishin jakadancin amurka a bagadaza a jiya laraba bayan zanga-zanga ta shiga wato wuni na biyu yayin da tehran da washington ke yi wa juna barazana Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce zai nemi majalisar dokoki ta bashi kariya daga gurfanar da shi a gaban shari'a akan zargin cin hanci da rashawa matakin da ka iya hana yi masa shari'a har sai bayan zaben watan Maris. Netanyahu ya fuskanci zarge-zarge da dama ciki har da zargin karban manyan kyautuka da kuma yin alfarma a harkokin siyasa domin a bada labarai masu daɗi a kansa. an ayyana madugun 'yan adawa kuma tsohon firaminista umaru siseko embalo wanda ya lashe zaben shugaban kasar gini bissau yayin da abokan adawansa ke korafin tafka magudi hukumar zaɓe ta faɗa a jiya laraba cewa embalo ya lashe kashe 54 cikin dari na ƙuri'un da aka kada yayin da waje tsohon firaministan ƙasar domingo simos pereira na jam'iyya mai mulki ta paigc ya samu kashe 46 cikin dari na ƙuri'un Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada a manta za a aiko mana da saƙonni a koda yaushe ta hanyar imel ta adireshinmu hausa-service at com ko kuma ta wayar tarho a kan lambar mu alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyar. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma salaman abu da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan lokaci daryl smith ni muhammad hafiz baballe daga nan birnin washington dc ke muku sallama a wuni lafiya